yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 23 ga watan Zulqa'ada 1429 wacce ta daidai da 21 ga watan Nuwambar shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Shagal Arf fi Fann Sab yau insha Allah za mu tashi a cikin faslun fi ma'ani siyar zawaid wato fasali ne rabewa wanda zai mana bayani a cikin ma'anonin sigogi waɗanda aka yi ƙari idan malamai wasu manta ba mun yi bayanin cewa a alfailu sulati almazid ya kasu gida gida uku akwai mazid bihar shi kuma lahu salasatu auza af'ala fa'ala fa'ala to yanzu malam ya fara da af'ala shine ita hamzan nan da take zuwa cikin af'ala menene ma'anarta shin tana da ma'anoni ko ko ma'anarta guda ɗaya ne yadda mu muke cewa litta'ariya kawai na neman maf'ulun bihi mun fahimta to shine karatun da malam zai mana yace af'ala ta'ati iddati ma'anin af'ala tana zuwa da ma'anoni da yawa amma ba na so mai gudu cikin darasin nan saboda ma'anonin yana da kyau mu haddace su daki daki an fahimta al'awwal a taadiyya in an ce ta'adiyya ƙetarewa ta ƙetare fa'ili ta koma ma maf'ulun bihi shine muta'addi kuma in ba a manta mun ce ana kiran shi fi'lun mujawiz ya ƙetare inda aka mashi iyaka ya faɗa ma inda ba shi ba amma shi kuma lazim ana ce da shi fi'lun qasir takaitacce wanda ya taƙaita daga inda aka aka bashi to وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا شيني تميد فاعلي دا شجر همزة نن ككسن شي مفعول به كأقمت زيدا وأقعدته وأقرأته نكرنت دا زيد نازونت دا زيد ناسيت دا زيد الأصل أصل ما قام زيد زيد يا سيا وقعد زيد zaidu ya tsaya wa a zaidun zaidun ya karanta don zaidu a wannan mai menene fa'il amma da aka ce karatu zaidan karatu zaidan da sauransu ya kasance to shine hamzatu ta'diya ta tsallake fi'ili wanda yake qasir ne ta fadawa wancan ya zama fulun bihi falamma dakhalat alayhi alhamza a lokacin da hamza ta shiga masa sara zaidun muqaman muq'adan muqra sai zaidu ya zamo wanda aka tsaida ne aka zaunar kuma aka karanta fa'iza kenan fi'lu laziman in fi'li ya kasance ba shi da bukatan maf'ulun bihi sara biha muta'addiyan li wahid sai ya kasance da ita ita wace ce mai bukatan maf'ulun bihi ne guda ɗaya wa idza kana muta'addiyan li wahidin wato kamar da muka kawo misali kenan qama aqama da bai da buƙatar maf'ulun bihi amma shiganta sai ya zanto ta haifan masa da kwaɗayin neman maf'ulun bihi wa idza kana muta'addiyan li wahidin in ko da can asalinsa shi yana da buƙatar maf'ulun bihi ne guda ɗaya sara biha muta'addiyan li da ita hamza sai ya kasance yana da buƙatuwan maf'ula bihi guda biyu wa idza kana muta'addiyan misali kaman shariba zaidun alma'a kaga shariba asalinsa? muta'addi ne eh to amma ka ce ashrabtu zaidan alma'a kaga zai maqulul awwal alma'a maqulul thani muna fahimta wa idza kana muta'addiyan li ithnayn sara muta'addiyan li thalatha in ko da yana buƙatar maqulun bihi biyu ne to yanzu sai mai uku misali kamar ra'aitu zaidan jalisan zaidu na gan shi yana zaune maf'ulul awwal maf'ulul thani tab in hamza ta shiga sai ya kasance ya ta'adda ila thalathati mafa'il sai ka ce araituhu zaidan jalisa na nuna masa zaidu na zaune don haka alhawu din maf'ulul awwal zaidan maf'ulul thani jalisan maf'ulul thalith an fahimta fine shine malam ke cewa walam yujad fil lugha ba a samu ba a luggance ma huwa muta'addil lisnaini wanda yake yana buƙatar maf'ulai bi guda biyu na na asali wa sara bil hamzati muta'addiyan li salasa sai ya kasance da hamza yana buƙatar maf'ulai guda uku sai fi'ilolin nan illa sai waɗannan ra'a wa alima kara'a wa alima zaidun bakran qa'iman taqulu أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائمة نعم ممكن بها فإن تعدي لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا مو فهمت الثاني معنى همزة تبيو صيرورة شيء ذا شيء ميد أبو ما أبو شيء أبو sairura maidawa daga sara a maida abu ma'abucin abu misalin menene malam ka albanar rajulu mutum ya tara nono wa atmara ya tara dabino <clears throat> wa aflasa ya tara fulus kuɗi sai ka ce tsara za laban wa tamrin wa fulus hamza nan za mu ce lissairura ya zama abutin dabino ya ce atmarar rajulu ya zama ma'abucin dukiya dukiya aflasar rajulu an fahimta yawa to shi ne sai muke lissayrura da can bai da shi amma sai ya zanto hamza ta bai da shi ma'abucin wannan da muka ambata sayrura ai sahib sahib na sahibu shi na yana iya daukan kuma ma'anan wancan ba al-muflis yana iya dauka eh <clears throat> yana iya dauka na'am asalis ma'ana ta uku in ya kai inda ake bukatar mu tsaya sai a yi bayani addukhulu fi shay'in makanan kana au zamana shiga cikin abu wurin nan zamani ne koko wuri ne sai mu ce hamzatu dukhul in ta zo a haka misali kamar ka ce ash'ama wa araqa wa asbaha wa amsa ai dakala fi shami wal iraqi was sabah wal masa ya shiga safiya ko yammaci ko ya shiga iraq ko ya shiga sham don haka hamza sai mu ce hamzatu dukhul eh ad-dukhul ta shiga kamar za mu ce sairura ta ana fahimta manonin malar ai ba irabi bane yanzu ma'ana eh man zo ma'ana eh zaka ce arabtu na shiga iraki eh ash'amtu amsaitu asbahtu eh fama huwa asl al-kalam min iraq al-masa'u as-sabah ba asalin shi kenan asalin shi kenan don haka sai ake aka ce amsa asbaha adha da zalla da bata fasara fi'la don haka hamza ne zama hamzatul dukhul arabe na hudu a sal wal izala sal gushewa wal da kuma guzarwa an fahimta ke a kabaito aina fulan wa a jamtul kitab ai a zantul kaza an aini kaza cuta ce wadda ke fada ido kamar kwantsa haka ko a yau sai ka cire domin ba za ka sa mashi kwantsa ba kai da ganga a idon sai dai ka ce ga wannan ba idon ka ko bari je to daga nan ne aka fahimci asal wal izala aqdaitu rajulan na cire kwantsa ko kuma wani abu da ya fada idonsa na gusar da shi hamzar gusarwa da kuma kaudawa an fahimta haka kuma a ajamtul kitab ai azaltu ujmatal kitab bi nuqatihi wato na gugusar da rashin ɗigonsa ba ana cewa bisailil mu'jama ba wancan kuma muhammala ku ne malaman abinan hadda da sauransu eh yani mu'jama ita ce mai ɗan ko muhammala kuma sarayayya an fahimta don haka a ajamtul kitab na gusar da duk ɗigonsa na mai da shi muhammal sarayayya wanda ke ba shi da dubu ana fahimta? ai shi ne a jama hamzan nan ita ce as-saliba al-muzila a jama yani azala ka fahimta yawa aqza bi ma'ana aslaba na'am al-khamis na'am na'am na'am kowace kalma ana iya eh, in ya zanto ma'ananta ba abu bane wanda hankali zai dauka ba eh in ya zanto ma'anan shi ba zai dauki hakan ba to yana iya misali kamar to rajul ai dai yiwa ka kai dai ka musan mai da kwantsan ne ba wai ka saba ba an bai ka amratu rajul bai yiwa ya ka samu cuta don haka na gusan masa da cutarsa haka ita yi na wato abinda hankali ba zai dauka ba shine karina na eh, to na a ah, abin nan kwarai da gaske <laughs> na amma mala in dai ka cire mutum ido ai in dai kana da imani ba za ma ka iya bacci ba a rana saboda ba tabi'a ka bace misali ka gani. amma wani sai a soya mashi hanjin cikin mutum ya ci kuma ya yi dariya comfortable ba wani ai kaga sun makasat kulubu kun min ba da zaki zuciya ta iya shi eh malam a yanka mutum a fiye shi a soya a gasa ai wannan an yi nisa an yi nisa al-khamis ma'ana na biyar musadafatu shay'i ala sifa samun abu akan yadda yake ka samu abu akan sifansa misali ka ahmadtu zaidan wa akramtuhu wa abkhaltuhu ai sadaftuhu sadaftuhu mahmudan na same shi dama can mutum ne abin godiya eh wajatuhu an fahimta yawa aw sadaftuhu kariman koko na same shi dama mutum ne abin girmamawa aw sadaftuhu bakilan koko na same shi maroci ne don haka saka ce abkhaltu rajul ba wai na ruwan da shi ba a'a dama na same shi akan yadda yake an fahimta to ina ga kuma kaman mu rasa aya nan saboda yana da kyau mu samu mu haddace na na ya zama ya zama eh ya zama shi hamza din ta ta na eh tun da yake dama jalasa lazimi na kuma ya zama ne liwahid aslan eh ah dama can lazim ne dama can eh, jalasa rajulun wani mutum ya zauna dama yawa eh na'am eto eh yana iya kasancewa haka kwarai da gaske saboda asalinsa ba fakiri ba ne amma sai yanzu ya zama asalinsa ba mawadaci ba ne amma yanzu ya zama kwarai da gaske a karan wakalla

kaza da ita haka ga saboda tufidun tiha algaya eh. kwarai da gaske kuma da mun ce iya tajurul akhir ko kana bil akhir mm. eh sallaitu hatta subhi salamun hiya hatta matla'i alfajir ne shine muntaha amma gashi eh lahu ba eh

yana buƙatar ilimi a kalla sha biyar to kaga ba malamin loga kada yake da bukata ba to ka gani na malama idan sace cikin mutane a wannan irin wani tafsir malam hmm. wasu ba su makarta sai a dinga koro wannan bayan eh sai su kuma cikin sinan <laughs> eh to ana ma ka san na sa ala qadri uquli yadda amma yanzu kamar yadda ilimi misali ya bunkasa kaga ai ba za ka zo kana abin nan ba na na kuke kawar bayani cewa kafin azumi na in ka je wurin wani malami ka kai ka ɗauki balaga ka kai sai shi gaskiya ba shi da alaƙa da wani bai ba na ko ka ɗauki na hau ko na abu na ce kuma abin mamaki lokacin tafsiri lokacin azumi sai ka ɗauki ƙwarƙani tafsiri kuma wannan tafsiri yana da alaƙa da ba shakka gaskiya ne ya yanzu waɗannan da gaskiya gaskiya ne ai shi sa akwai matsala sosai a dinga istinkarin da shi ahlul bid'a suke kokarin mana raddi kan wasu abubuwa ai an ce kaza ko kuna nan kuna zaune ai kaza ya kan kasance da ma'anan kaza kai ka ratsaya kana ta jayayya kan wasu abubuwa wanda yake hadisin ma akwai a kan shi shine mu, na akara maka <laughs> eh yana da kyau haddace gaskiya ne ai anan ma ya kamata ce ka haddace ta'diya sayrura dukhul as-salb wal izala musadafa shikenan sai ka rike gam a oh, wai a ah, ba matanin ba abubuwan da ya kawai eh manonin eh to subhanakallahumma wa bihamdik shara la ilaha astaghfiruka wa atubu